assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan TikTok, to fa ya ne, <laughs> to muna ziyara. Lalle yau ranar ta musamman ce, yanzu na dawo daga coci. Mu je masallaci mu fito mu koma coci. Lalle yau ranar ta almasihu ne kuma lalle eh an bashi wannan lokacin. Yanzu nan na dawo eh ba ku ganna eh eh eh eh eh wane. To lalle muna ziyara a halin duniya gaba daya masoyin shehu kuma labbaikum. muna cikin ku diwin daima yau ranar ta jesus ne mun ajiye komai e yau fa to zan gwangwada muna dai ziyara lalle muna cikin ku jesus jesus jesus jesus na kowa ne eh yes me za ku ce ku yi ziyara so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so our brothers and the sisters today is 25 december 2023 So today is the day of Christmas. We are happy, we are happy, and we are happier for the day of Christmas. So, brothers and sisters, we are love you, we are love you. Thank you, yes. we are really appreciate. Yes, lalle muna son kowa muna ziyara. Yawwa, yau maganar ba wai ta eh komai Allah bane. Eh amma ba eh komai Allah ne a zati. Ya Ibrahim, komai Allah ne a suba da suna. Yes, ya Ibrahim.